domin magana akan abin da ya shafi ƙur'ani mai girma Allah mun gode maka Allah ka karɓa mana Allah kai mana albarka Allah ka sanya wannan zaman namu a cikin mizanin kyawun ayyukanmu Allah ka sa mu ci da shi ranar gamuwa da kai muna roƙonka Allah ka tabbatar da mu a zama irin wannan zaman haƙashin rayuwarmu kuma ka karɓa mana ka kiyashe mu ya Allah kuskuren addini ka tsare mu daga kunyan duniya da kuma azabar lahira muna roƙonka Allah irin wannan wurare da muke zama abinda ake karanta a wurin Allah ka sa mana amfani mu akan kanmu kuma ka sa ya amfani iyalanmu da zurriyanmu Allah ka sanya abinda muke karanta ya tasiri a maganganunmu da mu'amalanmu da kaiwa da komowanmu kuma Allah muna roƙon ka sa abin da muke karanta ya mana amfani har zuwa ranar rasuwarmu har cikin kaburburanmu har zuwa filin kiyama mun ɗauki wannan littafin ne saboda babu abin da ya kawo ka duniyan nan kamar bibiyan ƙur'an kai ɗan adam allah bai halicce ka ba sai dan ka bauta mishi kamar yadda ya faɗa cikin sotu zariyat to a wata suran kuma ya ce abin da ya kawo ka duniya abubuwa uku ne abubuwa uku ga yana ƙarshen sotun nan ne innama ga malamanmu nan in aka ce innama kun san tufidul hasr innama umirtu haka ayan ta faɗa can ƙarshen nan ne innama umirtu wato kamar ka ce ba wani abin da aka umarce ni sai abin da za a faɗa a gaba yau innama umirtu na ɗaya an abu da rabba hadil baldatin ladhi harramaha walahu kullu shay kaji na farko wa umirtu an akuna min muslimin kaji na biyu me na uku wa an atluwal qur'an wannan su kenan abin da ya kawo ka duniya saboda Allah da kanshi ya ce innama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu abinda Allah ya umarce ka kawai na ɗaya shine ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin makka da ya mai da makka mai daraja mai mutunci wanda kuma allah na yana da komi da yake bautan allah na biyu wa umirtu an akuna minal muslimin an umarce ni in zama mai miƙa wuya zuwa ga Allah duk abin da Allah ya kunta in sallama in yarda in Allah ya kawo kaddara mai kyau ka ce na yarda in ya kawo mara kyau ka ce na yarda ne na biyu sannan wa an atluwal qur'an abu na uku da ya kawo ka duniya shine in bibiyi qur'an domin tilawa ba karatu ne kawai ba domin ƙira'a nau'i ne na tilawa wa an atluwal ƙur'ana Allah ya ce in bibiyi ƙur'ani kaji abin da ya kawo ka duniya dalilin da samu kasa na littafin kenan akhi kaifa haluka ma'al qur'an za mu je kai tsaye shafi na goma sha hudu ga wanda suke da takarda shafi na goma sha hudu faƙara na kusa da na ƙarshe da ce akhil muslim ya kai ɗan uwana musulmi tilka hiya sa'adatul haqiqiyya wato tsayuwa da duƙufa akan karanta ƙur'ani mai girma da bibiyan ƙur'ani mai girma hiya sa'adatul haƙiƙiyya shine cin nasara shine hayewa na haƙiƙa duk wani hayewan da ake faɗi a duniya na haƙiƙan shine ka bibiyi ƙur'ani ka natsu kana koyan karantawa kana koyan fassara kana koyan ma'ana kana kuma aiki da shi kana haddacewa kuma kana hukunci zuwa gare shi da abubuwan da za a gaya mana a gaba a cikin littafin Allah ka yafe mana wa kuma yin wannan bibiyin ƙur'ani dinnan hiya tijaratun lati la tabur shine kasuwancin da bata taba samun tasgaro ba kasuwancin ƙur'ani ba a taba faɗi ba shine la tabur ba ta tasgaro ba a faɗi ba a hasara kasan ƙur'ani mai girma in ji abdullahi dan mas'udin radiyallahu anhu ya ce mu sahabban manzan Allah in ji Abdullahi dan Mas'ud muna neman lada da kallon Qur'ani da muke yi a wajen Abdullahi dan Mas'ud ko kuma sahabbai kallon Qur'ani lada ne ya ce muna neman lada da nunawa da muke yi ya ce muna neman lada da karanta da muke yi ya ce muna neman lada da tadabburi da muke yi muna neman lada da ta'akkuli da muke yi kafin kuma je mu yi aiki ko mu nemi lada da aikata shi in ji abdullahi dan mas'udin radiyallahu anhu kuma irin wannan kowa ya san hukuncin irin wannan hadisin ko da shi ne ya faɗa kaga a ce marfuyi kenan ko ai mawqufa to ya zama Sau saboda abdullahi dan ya aka yi san ana ba da lada in ba annabi ne ya gaya musu ba saboda haka kaji qur'ani kallon shi lada karanta shi lada tunanin shi lada tadabburin shi lada ta'akkulin shi lada ballantana kuma aiki da shi shi yasa ce wa tilka hiya tijaratu lati la tabur ka duƙufa ƙur'ani a rayuwanka ita ce kasuwancin da la tabur ba ta hasara ba taɓa hasara a Ya yasa duk abin da ya walaici ƙur'an. ya haɗu da ƙur'ani ya zama mai daraja a musulunci daga duniya har lahira ya Allah ka yafe mana me yasa mai littafin ne ya faɗi wannan maganar ya ce ga aya na innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله innahu ghafurun shaku, in ji rabbul alamin cikin sotu fadir aya ta 29 da kuma 30 Allah ka yafe mana Allah ce sani haƙiƙa waɗanda suka yi bibiyar littafin Allah bibiyar littafin Allah wannan an atluwa alƙur'an na annamli to wannan Allah ce inna ne luna kitabala masu bibiyan alƙur'ani mai girma wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu kuma suna fitarwa daga abin da muka azurta suna fitarwa a ɓoye suna fitarwa a fili yarjuna tijaratan lan suna biɗan kasuwanci ne da ba ta tasgaro domin mene fiyahun ujurahum domin Allah zai cika musu kun gani fiyahun zai cika musu ladan rike ƙur'ani da bibiyan ƙur'ani ko da karanta ƙur'ani ko da haddace ƙur'ani ko da haddatar da ƙur'ani ko da gina makarantar ƙur'ani ko da goyon bayan ƙur'ani ko ka sai ƙur'ani ka ba da sadakan shi to ladanka ka ba zai taɓa tsayawa ba kun sai yana daga cikin yana jariyat da annabi ya faɗa aw mushafan me warrafahu Allah ka yafe mana Allah ya ce zai cika musu ladansu bayan ya cika musu ladansu a cike to waya zidahun kuma Allah zai kara musu komin fad daga falalansa kuma daban Allahu akbar to yanzu wannan ma daga falalan nan ai ma shine babban magana yanzu ladan sai an kirga kowane harafi ɗaya sai an baka lada goma a baka kowane arabi ɗaya lada goma goma ka za a bi bayan an gama baka wannan kuma sai Allah ya wani dumbuzo wani dumbuza irin na rabbul alamina sai ya haɗa maka yanzu kaman zamanin da muka yi tunda Qur'ani ya zaunar da mu bayan ladan ayin da za mu karanta insha Allah ko na arabi ɗaya lada goma in Allah ya ga zai ce dukkan mu nan kowa idan ya zo rasuwa ya cika da la ilaha illallah dala ba mu ja kaya ba ko kuma Allah ce sanadiyan yau kowannenmu idan ya zo wucewa abin nan siraɗi a ran tashin kiyama ba zai samu damuwa ko kuma ma sanadiyyan yau Allah yana iya cewa kawai zai kai mu aljanna ko hisabi ba za a yi Allahu akbar to wannan shine wa Hum min fadli bayan an lissafa na lissafi na kididdiga an yi to akwai wani wani kamfata da wani antaya da Allah zai antaya ko sai ya ce ga yanan saboda kawai a riƙe Ƙur'ani. Allahu akbar Allah ka yafe mana ya ce wa yazidahu min fadli innahu shi Allah ghafurun mai yawan gafara ne shakurun mai yawan godiya Allahu akbar sai ga an aje Qur'ani an koma ana mamare mamare ana lalibe-lalibe kaga mutum ya bar inda ake karatun Qur'ani ko ake maganan Qur'ani ya je zai je wani waje wani wajen zaka je wajen wane shi wannan wani waye shi kuma me yake da shi me zai iya maka kuma shi gafurin shakur ne ba gafurin shakur ba ne ɗan adam shi a yanayin shi ba gafurin shakur ba ne ɗan adam ba in kai mishi so casa'in da tara ran da kasa na ɗari zai ce baka taɓa yi ba ɗan adam shi halin shi kenan amma shi rabbul alamin idan kai ninyan za ka yi abu yakan ce a baka lada kawai daga ninyan <laughs> Allahu akbar daga ninyan za ka yi kawai yakan ce a bashi lada kawai kafin ya yi ya kai gani wanda ya yi kuma daga niyan yi Allah ya ce niyan nan da ya yi ku ba shi lada ko ba sa hadisin ba ballantana ne mutum ya yi Allah ka gafarta mana to da haka nan ya ce wa zida min fadli Allah zai musu ƙari daga falalansa kuma Allah shi gafurun mai yawan gafaran shakurun ko mai yawan godiya Allah ka yafe mana qala abu musa al-ash'ari ga wani babban malamin ƙur'ani a duniyar musulunci in aka ce a faɗi zatul ƙur'an biyar ake faɗi daga ciki akwai wannan yau shugaban makarantar ƙur'ani na al'umma na san qadibatan shine ablayi shine ubay bin ka'ab yau bayan ubay bin ka'ab akwai ablayi bin Mas'udin, akwai mu'azu ibn jabalin akwai wannan abu musa al'ashari ɗin sannan akwai salim maula abi huzaifa su biyar ɗin nan malam su ne zatul qur'an a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka tashi addu'a makanka ko kuma yayanka ka ce Allah ina roƙonka ka sa yara na su iya qur'ani irin sai ka faɗi su Abu Musa al'ashari Abdullahi bin Qais suna wannan asalin sun shi Abdullahi bin Qais shine wanda annabi ce da karuti ta mizmaran min mazamiri ali Dawud shine wanda annabi ya ganshi ce kai ka firgita ni ka bani mamaki ni na ji kana da murya mai daɗin gaske muryan nan naka ya bani mamaki ni na kama Allah ya baka murya annabi dawo da ni annabi ya ce mishi sai ce a ah, annabi kai kaji lokacin ya ce in kaga lokacin ke maƙe nake makale a bayan gidanka kana katun ƙwayani ina jin katun ka ni na ga muryan ka ya kama da na annabi dawuda sai ce annabi da na san kana maƙe kana ji na da zan maka wanda ya fi wannan ɗin na jiya abdullahi bin qais kenan radiyallahu anhu bari ku ji abin da ya ce ya ce inni la astahi Allah anzura kulla yawmin fi ahdi rabbi marra Allahu akbar ya ce ni ina jin kunyan a yini a ce ban samu na buɗe alkawarin da ke tsakanina da Allah ba ko da sau ɗaya yanzu nan ku kalli wani darasi don Allah ya ce shi yana jin kunyan ya zama bai buɗe ƙur'ani ba a yini wanda wasu daga cikinmu nan akwai wanda wallahi tallahi yau bai buɗe ƙur'ani ba tun fitowar rana har ga shi ta fada mun shiga daren mene alhamis ka dai ji abin da shi ce ni ina jin kunya ce ban buɗe ƙur'ani ba a yini marra ko da sau ɗaya ina jin wannan kunya kuma ku kalli magana na biyu ya ce fi ahdi rabbi ne ku kalla bai ce ina jin kunyan a zama ban buɗe ƙur'ani a ba haka cewa alƙawarin da ke wato ƙur'ani alƙawari ka da Allah kawai dole ka riƙe in kun tuna da sotin namle da muka ja da farko inna ma umitu ya ce wa an atluwal ƙur'an ko ba ka ce ba saboda haka nan buɗe ƙur'ani da karantawa da haddacewa da fassara da neman fassara da aiki da shi da tadabburi aikinka ne da hukunci da shi aikinka ne da Allah ya ɗora maka a rayuwanka na nan duniya kafin ka bar wannan duniya ta maliki yawmiddin to da kula ka ji yanda sahabi ya ce ahdi rabbi alkawarin da ke tsakanina da ubangiji na a ce ban duɗe ba ko da sau ɗaya in muka gwada da kanmu kamar yadda muka faɗa sai ga an samu damuwa aljannan da suke nema ita ce ita ma muke nema mizanin da za a auna aikinsu ita ce za a auna namu da ita ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله كيافي منا وقال ابن عباس توفى قوانكما أبلاي أن عباس يكما أبن ديتي رضي الله عنهما الله كيددا عبد الله الله كيددا عباس الله كيددا صحبان النبي دكانسو Allah mu ma ka yadda da mu bayan su ya rabbal alamin yace ma yamnau ahadakum idza raja min suqihi aw min hajatihi fattak ala firashihi an yaqra thalath ayatin min alquran me zai hana bin abbas me zai hana ɗayanku idan ya dawo daga kasuwan shi ko ya dawo daga bukatun shi da ya fita waje ya dawo fattaka'a ya kishingida lafira shi a akan shimfiɗin shi a gidan shi an ya karanta thalatha ayatin min alƙur'an ya karanta ko da aya uku daga ƙur'ani mai girma to mu yan yanzu abubuwa da yawa suna hana mu yau da wuya ka ga a yanzu mutum ya buɗe ƙur'ani ya yi wajen hawa ɗaya yana duba yana ta buɗe falle yana ta buɗe falle da wuya ga zamanin yanzu an hana mu shaidan ya ingiza mu yau ya ture mu daga barin wannan in kaga an dade ana duba wani an yi shiru waya ake duba in mutum ya shiga waya kuna ji in ya shiga gidan waya sai ya hau benan wayan in ya hau benan wayan sai ya ta tafiya a benan ya nisa a benan in yi nisa a benan sai ya sha kwana in ya sha kwana sai kuma ya gangara inna lillahi kaga to shi inna lillahi wa rajiun kun san akwai wanda shi tun jiya wayan shi yake wani waje ya shiga wani waje har yanzu bai fito ba wani kuma tun shekaran jiya wani tun kwana da kwanaki har yau bai fito bai a ce da ya fito daga ko ina a wayan shi ya zama zalla ne bai wannan ba to kana da ji an ce ko da aya uku akwai wanda ba zai iya aya uku ba akwai wanda dubawan ma ba zai yi ba ballantana ya magana uku ya Allah ka yafe mana kuna da jin maganan magabatanmu na kwarai wannan maganan ba wai magana wai 'yan zamani yanzu bane kana da yana kawo mana maganan wanda suka rayu tare da mai gida ne sallallahu alaihi wasallam kuma su ba haka suke ba malam ina akhi yace ya kai dan wani alaysa min alhirman an tamurra al muslimi ayyam dan Allah mutum bai haramta ma kanshi alkhairi ba a ce kwanaki su zo su wuce shi bal shuhur wani kuma watanni ne ma suke wucewa ba maganan kwanaki ba bal sinun wani shekaru ne suke wuciya wa huwa la yaqra'u ayatan min kitabillahi ta'ala bai karanta alqur'ani mai girma da Allah wannan ba ya haramta maka shi alkhairi ba ba ya sanya maka kanshi tsiya ba a ce maganan Allah baka karanta baka kallo baka harka da shi a mun faɗa maka cewa Abdullahi dan Mas'udin ya ce idan kana so ka gwada alaƙanka tsakaninka da rabbul alamin sai ka ɗauko musafin ƙur'ani ka gwada tsakaninka da ƙur'an in ga tsakaninka da kuna haka to haka ke da Allah rabbul alamin idan ka tsakaninka da ana nesa nesa tsakaninka da sai da sa shi a shelf a gidanka ya ta kura to tsakaninka da Allah ma haka ne Allahu akbar kun ga wani ya ce kun gane ma'auni za ka auna kanka tsakaninka da Allah ta mene ƙur'anin Allah zamo ka je kusa da ƙur'ani zamo kana kusa da Allah da mu kai mu Qur'ani nisa kai ma kai nisa da Allah kuma Allah baya da bukatun sai ka zo kusa da shi bayan haka jiwo mutane suna ma suna ma Allah gori mutum ya zo musaci ka ja cewa an samu yayi yana zuwa a wane ya samu kana zuwa wane ya samu kana zuwa ka ce an samu kana zuwa masallaci liman ya samu kana zuwa ko ko su iyayen masallacin su kwamiti member su ne suka samu kana zuwa Awa, <laughs> malam duk wanda kaga ya zo masallaci Allah ne ya taimake shi yake kawo shi ba shi ke taimakon Allah yake zuwa ba wanda na ce an samu ina zuwa Allah ka yafe mana akhi alaysa min alhirmani an tamurra ala almuslimi ayyamun bal shuhurun bal sinun wa huwa la yaqra'u ayatan min kitabillahi ta'ala wannan bai haramta ma shi alkhairi ba mai irin wannan Ka ji mutum tsakanin shi da saukan qur'ani mai girma tun 60s ko 70s in an zo bashi wasu ka gane wani mukami ana zuwa ana kaman tarihi sai ka ce ya soke Qur'ani wajen shahararren malami wane an lura tun kaza ka gane sai ka an faɗi wani shekaru baya can wai tun wai wannan saukan shi ne ake wannan alfahari da shi ake yawo da shi a duniya yau a jihan shi za a bashi mukami yanzu ana karanta cewa shi fa ma eh, ya sauke Qur'ani yanzu wannan saukan shi ne ka je lahira da shi malam wani saukan ma akwai zuku a ciki wani saukan kuma ba da gaske bane ma bai ma saukan ba kawai tun da ya karatu wurin shi kadda a ce shi ba muhammadiya tare da shi ya yi karatun boko ya koshi ya kai matsayin farfeso ko ya zama farfesu an lura amma ƙur'ani ba bayani ba abin da ya yi game da ƙur'ani kuma malam idan ka je lahira qur'ani ne za a tambaye ka tunda ka ji wannan aya na ta ce innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harrama lahu kullu shay wa umirtu an akuna musliman wa an atluwa alqur'ana wallahi aikin da Allah zai fara tambayan ka kenan idan ka je lahira Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu akhi inni sa'iluka su'alan ya ce kai dan wani zan maka wani tambaya dama littafin kullu tambaya ne kawai <laughs> tambayoyi ne kai kuma ka ya ce su'alan fakun sadiqan fi jawabi ya ce ka zama mai gaskiya wajen amsan tambayan nan da zan maka wa sawa'un ajabta ala hadha su'ali am lam tujib ya ce ko ka bani amsa ko baka bani amsa wannan tambayan ba fala ahada ya'lamu bi dhalika illa allamul ghuyub Allah masanin abin da ke fake shi ya fi kowa sanin in ka ba da amsan daidai ko baka ba da amsan daidai ba akhi ya kai dan uwana a tadhkuru akhira marra khatamta fiha kitab Allah ta'ala zaka iya tuna lokacin ƙarshe da kai saukan Qur'ani mai girma sauka khatam ka sauke to fa an zo maganar saukan akwai wanda ko da Ramadana nan da ya wuce bai sauke ba in an hada da wancan shekarar ma in an hada duka biyun ba sauka ta da shi kai wani idan an hada duka shekarun da ya a duniya har yanzu bai sauke ba la ilaha illallah ka sauke ba ka sauke digiri haka ɗora da masters haka kai phd shi kuma ƙurani ba sauke ba ko sau ɗaya ya ce don ala dan wana za ka tuna karshen saukan da kai ma kur'ani akhi أتذكر كم جزءا من القرآن قرأت في عامك الذي أنت فيه ذاك إيه كياي بانغرورون قرآن دك كرن شيسو أو أن شكرن دك كي ذاك إيه أونوا فإن كنت من المحافظين على تلاوته in ka zama cikin masu kiyaye karanta ƙur'ani mai girma kana karanta shi bil haƙƙi da gaskiya faltahmadillah sai ka gode ma Allah in ji mai ta zuci ka gode ma Allah idan kana cikin masu wasu was'alillah almazida min at-tawfiq ka kuma ce Allah ya ƙara maka dacewa ka ƙara ka ƙara ka ƙara Allura, wa in kunta ghayra zalika idan ko ka san fa malam abinda muke faɗan nan kai baka ciki Allura, <laughs> yawwa, yauwa kai baka cikin masu karanta littafin Allah kuna cikin masu maƙur'ani, kunnu kunnin uwan shegu da akan faɗa Allah ka tsare ni ka tsare ku Yace, in haka kake fa halla sa'alta nafsak me yasa ba za ka tambayi kanka ba hasabta haka ma kanka hisabi ba ma hadhihi al-ghafla ka ce ma ranka wannan wani irin gafala ne nayi a ce har yanzu ban haɗa tafin Allah ba har yanzu wa ma hadha takasur ka tambaye wannan wani irin kasala ne wa tadaful da gafala na da gangar an kitabila daga ban littafin Allah wanda yake shine asalin abin da ya kawo ni primary assignment ɗinka da ya zo da kai duniya yana ciki mun ja muku aya sotin da Allah ka yafe mana yace malaki ba za ka tambayi ranka wai me ya same ke tatawalain an fi'il khairat ya ke raina ya kike sakaci kike sanya game da aikata alkhairi malaki Ta na an amalin me yasa kike makara kike baya baya game da aikin da yanfa'uk zai miki amfani zai miki amfani yawma la yanfa'u malun wala banun a ranar da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba ya za ki wannan sakacin ai ba abin da ke tara lada in kun tuna da bayanin mu na baya kaman qur'an in dai a tara lada ne so lada ya zama asin da asin na lada kan. muƙantara na lada sai ƙura'an mun faɗa ko ayan da makaranta yau nan ta faɗa karatun ƙur'ani bayan ka karanta an baka ladan karanta to akwai kuma wani abu da Allah zai bayar kawai na daban shi kaɗai san abin da zai bayar Allah ka yafe mana akhi hawil an ta ta kitabin kitabillah kai dan uwana kai kokari ka koyi littafin Allah ka koyi karanta shi an tashi magana mutum cewa ni ban san baki ba ha to ya baka san baki baka san bakaken waya dole ne sai da waya malam ku tsaya ku ji duk wanda ya zo duniyan nan har ya bar duniya bai taba duba waya ba ba abin da zai faru amma ya zamanin da ba wayan kuma suka zo suka gama suka tafi kuma ba wayan kuma ba abin da ya faru Allahu akbar amma duk wanda ya zo duniya bai duba littafin Allah ba ya san hisabin shi ma tun hisabin ma qur'ani tun daga kabari yake ba sai an je kiyama tun daga cikin kabari daga cikin tambayoyin da za a yi manya manya akwai wa ma amaluk me aikinka a duniya annabi a wurin amsa kun san annabi ya faɗi tambayoyin kabari ya faɗi amsan su a cikin amsan wajen an ce wa ma amaluk ya ce mumini da muƙini idan yazo zai ce ne qaratu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu e mumini ko mukini in an ce me aikinka a duniya zai ce aikina shine karanta littafin Allah na yi imani da shi na gazgata shi kun ji mumini ke kun ji mukini ke wanda ba haka ba duk wanda bai mai da ƙur'ani aikin shi ba wallahi tallahi ba zai yi ba da wannan amsan ba kun sa annabi ya faɗi tambayoyi ya ba da amsa amma amsan kamar an ba da sata amsa ne mai sauƙi a ɗauka a bayar a mana. in mutum bai yi ba ba zai yiwu ba ga nan yau mai ƙomin ruhu wal mala'ikatu saffan ya ce la na illa man azina lahu rahmanu sai ce mene wa qala sawaba dole mutum ya faɗi daidai mutum ba zai faɗi ƙarya ba irin yadda ake a duniya ba dai ba kotun duniya ba dai a je kotun Allah na wannan ba in an yi wani a kotun duniya ta wannan duniya alƙalin ba alƙalin alƙalai ba ne amma aka kuskura ka je kotun alkali alkalai in ma baki yana ne mai faɗa abin da ba sai a ɓame bakin sai hannu sai ya bada bayani ko ƙafa ya bada bayani ko fata ya bada bayani ya Allah ka yafe mana ya ce idan ba kake ba fa halla sa'alta nafsaka wa hasabtaha ma hadhihi al-ghafla wa ma hadha at-takasulu والتغافل عن كتاب الله تعالى ما لك تتوالين عن فعل الخيرات ما لك تتأخرين عن عمل ينفوك يوم لا ينفع مال ولا بنون أخي يا كي دنوانا كي قوكري كوي كرن تلتافن الله كي قوكري كوي كراتون قرآن يتي أخي ya kai dan wani in kunta mimman la yastati'una qira'atul qur'an in kana cikin wanda ku ba ku iya karanta qur'ani mai girma ba ku iya ba fala tastahi akhi min ta'allumi kitabi rabbika ta'ala kakka karka yi kunyan karka ji kunyan koyan littafin Allah subhanahu wa ta'ala kakka ji kunya yace kuma alhamdulillah mun gode ma Allah fa inna subul at-ta'lim al-yawma mutawaffira hanyoyin koyo da koyarwa na Qur'ani mutawaffira suna da yawa ba kai virtual lecture ba ana yi ba za ka yi virtually Allahu akbar kuma ba inda za ga Allah bai samar da inda za a yi a koya ba in ma ba shi a inda kake rayu sai ka tashi ka je inda za ka koya wannan ai ai ai is worth it ka je din ko ko za ka tsaya ka ce ma Allah ba ni ba mai iyawa ne a cikin mu ai akwai damuwa akwai matsala Allah ka yafe mana yace ولتعلم أخي أن خير ما تعلمته هو كتاب الله تعالى mafi alkhairin abinda da za ka koya shine littafin Allah ka je kana koyan wani abc kai kuma kai yi ba akwai matsala kun san ba wani za a aiko mishi da wani takarda mai mahimmanci ƙila a cikin takarda an haɗa da wasu kuɗaɗe misali aga ana ta bayanai kuma ka gane irin da gano wannan bayanan kamar sa biyu uku hudu biyar har zuwa tara misali da wasu zirori ko mu aka duruto da yaren da bai iya ban baga nan da ya nemi yadda za a je abin nan irin ya je department of abin nan nigerian african language ko ba haka za ka dole an je wannan department din an maza maza a ce da allah ya mana fassara wannan bayanin saboda mene yana gudun wannan kudin kasu zo su wuce sai littafin allah ne za a je ma allah a ce ma allah ai ni ban iya bane a duk lafiyar da allah ya bayar duk rayuwar da allah ya bayar duk kwakwalwar da allah ya bayar bore duk ya a shaƙe ma Allah iska a cinye ma Allah abinci a shanye ma Allah ruwa kuma a ce ba iya maganin shi ba ai kai ka san Allah ba zai yadda ba Allahu akbar Allah ka yafe man. yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace khairukum man ta'allama al ah nan ne khairukum man ta'allama al-qur'ana mafi alkhairin al'umma annabi shine wanda ya koyi qur'ani ya koya kun ga khairiyya a al'umma nazari ta bi dukkan al'ummomi alkhairi to an zubo cikin al'umma nazari to wanda ya fi alkhairi shi wanda ya koyi qur'ani ya koyar shi yasa hatta sahabbai barin gaya muku maganan nan ubay bin ka'ab irin su abu huraira suka ce ya hai ya wuce su a ganin zo da shi yayi tabarru'i a qur'ani har irin su imamul bukhari ka duba irin aikin da suka yi musulunci wai sukan koma wai suna da sani masu da qur'ani suka yi kawai <laughs> imamul bukhari masu irin wannan littafi an ya koma na da na sani da shi da ƙura'ani ne ma ta sa a gaba a rayuwar shi wanda a cikin bukhari akwai za an ce babu ƙaulin lahi ta laka sai ja aya sai ja hadisan da suka fassara mene ayan da ala ba yi mu ya aiki ba kenan amma za ka shi yana ganin kamar ya kasa ya kamata ne da a ce ya yi tabarru'i ne kawai a qur'ani kawai zalla so tsabagen wannan hadisi din suna ganin ya kamata ne a ce mutum ya duku ba ƙur'ani ne kawai zanga-zanga kawai a rayuwar Allah ka yafe mana akhi alayka bil shadi fi ta'allumi kitabillah ta'ala hatta hatta tattaqina qira'atahu wa tujawwidahu fa inna fi dhalika akhi thawab al azima yace ya kai dan wana kai kokari man ka dage wajen koyi littafin Allah hakka zama ka iya shi karatun shi ka dandake shi ka iya shi kuma ka kyautata shi domin idan ka haka nan ladanka ya girmama ya yawaita wala tansa ka manta anna man hada duk wanda ya kokari fi ta'allumi wajen koyan qur'ani wa huwa shaqqun alaykum kuma sai yana shan wuya wajen koyan lahu ajran ladan shi double ne yana samun double major kuji qur'ani ne mai irin wannan yau tun da ka sha wuya sai ya ce to wahalan ma ya zama wani lada kuma daban Allah ka yafe mana ga hadisin nan Bukhari da Muslim ya bil Qur'an wanda ya iya Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara yana tare da mala'ikun da ake ce mu safar su ne kuma alkiram su ne kuma albarar idan an ce yana tare da su ma'iyyan kamar yadda ah, imamun nawawi ya fassara a littafin shi na sharhin muslim an lura in da bukhari da muslim ne a sharhin shi ya ce ma'iyya din yana iya ɗauka ta gefen shi makarancin ko ta gefen su a safara din wato idan yana gefen safaran wato mukamin da mala'iku suke can kusa da Allah nan Allah zai ɗauke matsayin ka kawai kai ka can kusa da Allah in ka iya ƙur'ani to ka koma kawai matsayin ka kusa da Allah kake kawai ku ne VIPs na Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar idan koma iyan ya ɗauko daga ɓangaren su mala'ikun ne zuwa gare ka wato yana nufin wanda ya iya ƙur'ani duk inda zai je sai mala'iku sun bi shi za su raka shi in dai ka ga mutum a najeriya nan idan yana tafiya sai an samu wani tsarin yana wuce ya cewa wai wa Allah ga yanan zuwa wai wa ka ga ana ka ga yana cewa wannan ko kwangiri ko noti ko kusa na kasan ko baka lura ba to dan Allah wanda Allah ya hada shi da mala'iku suna raka shi da inda zai je kuma la ilaha illallah gwamnati ai ba na Najeriya ba gwamnati na rabbul alamin aka ga matsayi ya tarkata ya kare a wannan wurin mm. malam mukamin da ke ƙasa an ga abin nan jiniya ya zama daraja sai maganan jiniya da ya zo daga sama shine ba daraja ba malam wannan mutane yin suke raka shi ba da ƙarafa a gabansu da bayan shi ko ba haka ba wannan mala'iku ne ba? ko ganin sau da daraja ba a iya ganin su amma in ji annabi sun ya ce akwai su ma'as ga yana ya ce ma'as safatul kiramil barara wallazi yaqra'u alquran muhallin shahid wanda yake karatun qur'ani wa yatata'u fihi kuma yana inda inda yana shan wuya wa huwa alai shaq yana bashi wahala lahu ajran yana da lada ne double major sau biyu za a shi. ga ladan karatun ga ladan wahalan da ya sha kaka shi ba wani abin da ka manta wani wahalan da ka sha wajen koyon ƙur'ani ka tashi ka je wuri mai nisa ko an ɗauki lokaci baka gama iyawa ba ko kuma ka kashe kuɗi ko ka yi zufa ko kuma ma malamin ƙila ko kai kan ga kamar ko bai maka ba misali amma ka daure ka iya duk wannan lada ne duk lada ne malam رواه البخاري ومسلم قال الإمام القرطبي شو قبم ما ستفسير قرآني ندوني مسلمشي إمام القرطبي يتي التتعتع التردد شيني قنقبا قنبايا متين يزوينا كاتينا قنقبا قنبايا دا كريكي في الكلام أمغانا عين وجن شن وهلا والصعوبة لكما إيدا كر وإنما كان له أجران أنشينا دلادا بيوني من حيث التلاوة سودا كراتن wa min haythul mashaqqa ga kuma wahalan da yake sha wa darajatul mahir shi ko darajan wanda ya iya duk wanda ya iya qur'ani sosai fauka zalika yafi wannan shi da za a bashi double shi nashi ya wuce double ya wuce multiple Allah ka yafe yace kullihi kulli li'annahu qad kana mutatiyan alaihi ya ce domin shi wanda ya kware ai shi ma a baya shi ma ƙur'ani ya zama mishi wahalan da ƙyar yake yi kafin mene ya kware ya iya ko ba haka nan ba ya ce sun matarakka sai ya zama ya hau hawa ya hau an zalika daga wannan matsayin wahala ɗin ila an shubbi bil mala'ika an kwamanta shi da mala'ika an kai shi inda mala'iku suke wallahu a'lam Allah shi fi kowa sani Allah ka ba mu Qur'an ya hayyu ya qayyum Allah ka sanya Qur'ani ya kwarara a harsunan mu yanda kake so ka yarda Allah ka haskaka zukatanmu da Qur'ani ya dal jalali wal ikram Allah ka aiwatar da gabubban da Qur'ani ya hayyu ya qayyum Allah ka sanya Qur'ani ya zama yana gaban muna bin shi ka tsare na Allah ka tsare duk wanda ke gaban ka nan kar mu je mu sa Qur'ani a bayan mu kasan wanda ya sa qur'ani a bayan shi to qur'ani zai ingiza shi ne sai wuta abinda ake zo ka sanya shi a gaba yana jan ka kana bin shi an lura ko Allah ka yafe mana kakka ya mai da qur'ani bayan ka a rayuwa kakka yadda malam a gidanka a cewa ana duba wasu abubuwan da sun fi qur'ani kasan akwai wanda yanda ya kalli jarida wallahi bai kalli qur'ani ba a rayuwar shi akwai wanda yanda ya kalli talabishin wallahi bai kalli ƙur'ani ba a rayuwar shi wannan an zo mishi sabi ya kake gani malam wani amsa ma zai bayar a ce kana gane diddika fiye da yadda ke gane ayoyi ko kuma surorin ƙur'an haba malam wani ba daga ganin waya ya gane wani waka ne irin waƙe-waƙe da aka yi ka gane ko irin ma na hausa ko na me yana jin waƙan ko ya gane wanda ta yi waƙan idan su biyu ne ya gane ta yi ne da ita ne da wani suka yi kuma a fim ɗin kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza wani kuma ana faɗin ɗan kwallo kawai na kaza zai ce hawa wannan ɗan gari kaza ne sannan kafan nan nashi is was kaza ya kuma ci ƙwallo kaza sannan alamar ɗin shi kaza malam malam zai baka wani abu a ciki ko zai baka malam mai amfani da wannan ilimin da rashin sanin shi bai cutarwa sanin kuma bai wani amfani ba za ba zai baka komi a ciki ba ballantana sanin shi Balma ya koma ya zama cutarwa saboda irin sanin waɗannan abubuwan shi ke hana mai da muhimmanci in ka je kana sanin abin da ba zai maka amfani ba ta akwai masu amfani da ka aje su gefe ɗaya ne kuma babu abin da ke da amfani zalla kamar ƙur'an komi nashi daidai ne kuma wadaida komi nashi alkhairai ne dukka Allah ka yafe mana ya ce akhi في الله لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في قراءة القرآن إلى أقسام النبي صلى الله عليه زوا game da karatun Qur'an sai ka shiru ka wani karo kai wa hana wa ha ana asu'u laka hadhihi al yace zan kawo maka wannan karkashe karkashen fanzur akhi ka duba ya kai ɗan uwana fi ayi ismin kai kana ina ne Allahu akbar yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu alladhi yaqra'u al-qur'an wa ya'malu bihi kaluturujja kaluturujja annabi sai yace mu'minin da ke karanta qur'ani kuma yake aiki da qur'ani ya kama da uturujja uturujja shine kaman a ce tanjirin ko kuma pineapple an lura kun ga pineapple shi wani irin a ɗan ice ne ga yana annabi ya ce ɗamuha ɗayyibin wari ha ɗayyib duk wani ɗan iccen da ke da zaƙi idan an ɗanɗana shi in an shaƙa shi kuma ke da ƙanshi to shine Uturujja. Uturujja. to misalin muminin da ke yawan karatun ƙur'ani kenan shi ya kama da Uturujja, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa da ni da ku muna cikin wannan bangaren amma ba karanta ƙur'ani kai ka san baka shiga ba kawai Allah ka yafe mana والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها muminin da kuma baya karatun qur'ani shi ya da shi mumini ne a wani dame to ya ce yana aiki da ƙur'ani amma yana aiki da qur'ani mumini ne shi yana aiki da amma bai karantawa bai karanta shi ba wani gwanin ba wani mai kokarin karanta qur'ani ne a rayuwar shi ba ka za ku wanda shi tsakanin shi da qur'ani sai dai limai ya karanta mishi a magariba da ishayi da asubai wani yanda yake shiru ya saurari karatun asuba ko magariba ko ishayi har a zo da la'asar ma kai kan tsaya kawai ta cizon leɗe har a gama sallan allahu akbar kaga a magariba ya yi shiru ya rara a zo da lasar ma shi ma kawai jin shirin yake yi Allah ka yafe mana ba muna so mu ce ko sallan shi ta yi ne ko bata yi ba shine magana ba mu dai abin da muke magana shedan yana neman ya kai mu ya dankofar da mu sai rayuwa ya kare mutum ba tare da yayi asalin abin da ya kawo shi duniya ba in dai misali yau ka san baka bude qur'ani ba har yamman kuma ka gane hajjiya ma baka bude qur'ani ba kawai kawai tun a naga ka san hisabin kawai akwai matsala malam akwai damuwa malam in ya za ka duba waya kuma ka duba misali ko da kana duba ce ka duba qur'ani awa ɗaya kuma ka duba waya awa ɗaya shi ma ba daidai ba ai ba daidai ba a ce da waya da qur'ani kuma duba su ya zama daidai to mu yanzu ba ma maganan qur'ani a duba ba a ba a duba shi ne kwata-kwata waya kuma sai a ce an duba ɗin an duba ɗin wai da abin da za a yi malam kake faɗin haka bogana magana ba haka muke faɗe bilisan mene hal ɗinmu ko ba mu ce an duba ɗin ba duk abin da za a yayi ba amma by extension ku lura kamar haka muke nufi Allah ka yafe mana ya ce misalin dabino ne in kula dabino in an ci akan ji zaƙi amma ba shi da wani ƙanshi to misalin musulmi muminin da bai karatun Qur'an kaga bai kyautu ba mana wa mafalul munafiqin ladi yaqra'u al-Qur'an misalin munafikin da ke karanta alkur'ani mai girma kan raihana ya kama da irin abun nan a wani ice na turare kun gane shi ko wannan mai tsawon nan in kudu da shi ya ce rihuha ɗayyibin wa ta'amuha ko kuma irin su dalbejiya dalbejiya shi ma za ka yana da wani ƙanshi ƙanshi amma in a kuskura aka ɗanɗana za a ji ɗaci to misalin munafiki da ke karanta ƙur'ani kenan kaga duk siffa bai kyau ba siffa bai kyau ba malam ko da ga ƙanshi amma kuma an taɓa aka je ɗaci ba ya kama da juji ba kenan Allah ka yaji mana jujiya irin sai ga yana da burgewa amma an je wurin sai ga kazanta iri iri Allah ka yafe mana wa matsalin munafikin ladila ya ƙarawar ƙur'an misalin munafikin da ba karatun ƙur'ani ga munafiki kuma ga rashin karatun ƙur'ani kaga shi abin da ma ya yawaita to yace ce kalhanzala kamar duma ne duma ita tsamu hamur ita in an ɗanɗana za a ji tana da ɗaci aw khabith ko kuma ba daɗi wari hamur sannan kuma ƙanshinta ba ta da ƙanshi tana da warwarin Allah ka yafe mana rahul bukhari wa muslim wallabdulil bukhari akhi ihris ala an takuna mimman yaqrauna kitab Allah ta'ala ya kai ɗanwana kai ƙoƙari ka zama cikin masu karanta littafin Allah ta'ala wa kad alimta akhi ma fi dhalika min kabir ka san abin da ke cikin karanta littafin Allah na lada babba fa kayfa yatibu li nafsika an yafutaka dhalika al ajr kullu dhal kullu ya ne za ka ji daɗin a ce wannan ladan ya wuce ka bai kamaci ladan ya wuce ka ba ka zama ba karatun ƙur'ani sai seasonal irin ramadana yanzu sai ga ana ƙur'ani zanga zanga zanga zanga ko wanda tun da ya sauke a ramadana har yanzu bai ma duba ƙur'ani ba in an tambaye su yakan mamma Allah abin nan gori ne an samu ma na karanta da ramadana ko kuma shi yana ganin ma yanzu shi yana bin Allah ba shi saboda eh yi irin wai da yawa ɗin nan a ramadana Allah ka yafe mana shi ƙur'ani bai san a rinka daɗewa ba a duba shi ba ta'ahud yake so ta'ahud sunan kishiyan ta'ahud shine jafa jafa kuma annabi duk ya faɗe su a hadisi jafa jafa shine yin ma ƙur'ani nisa a ɗauki time ba a duba shi ba kamar irin an ɗan manta da shi na kwana biyu ƙur'ani bai san haka shi ya fi son kyaf kyaf ta ahud ta'ahud shine jaddada alƙawari sabunta alƙawari ɗazun nan fa ka duba kuma yanzu ka ƙara duba to haka ƙur'ani ke so da ku har ƙarshen rayuwar Uthman bin Affan ba sunan masaci bayyana to sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya ce yana neman Allah ya tsare shi daga ranar da idan shi ba zai kalli Qur'ani ko da kullum sai sun duba Qur'ani ran da zai rasu ko za a kashe shi an kashe shi ne kuma yana karanta Qur'an duk rigima masu rigima da suka haro gidan shi ba su hana shi karanta Qur'ani ba yana karanta Qur'ani suka suka sassare shi jini ya fantsaman ma Qur'an ya fada fasa ya fi ka humullah wa huwa samiul alim kuma Allah ya tsaya mishi kan sun sai da Allah ya nuna mishi sakamako kafin a bar duniyan nan wanda suka yi mishi wannan abin suka yi mishi Allah ya hukunta su tun a duniya kafin a je lafiya amma dai mai muhallin shahid ya tsayu tsayin daka tun farkon rayuwar shi bai yadda hatta ranar da zai rasu da ya mutsin ranar a ce bai duba ƙurani ba wai mutum ce kai malam yadda muke da jarabawan nan ni ba zan iya duba ƙurani ba a bari sai mun gama na duba kawai min ya mutsi malam ka rinka duba ƙurani duk halin da ka shiga ka rinka duba ƙurani akhi ihdar hijrar ƙur'an. ya kai dan wana ka kiyayi ma qur'an shine magana na gaba ka kiyayi gujema qur'an banda gudun ma qur'an tsere ma qur'ani hadari ne tsere ma qur'ani hadari ne yace akhil muslim anzalallahu ta'ala kitabahu lil amali bihi wa tilawati Allah ya saukar da qur'ani ne domin aiki da shi da kuma abibi karanta shi faman kana kitabullahi ta'ala manhajuh filhaya duk wanda ya mai da ƙur'ani ya zama shine manhajin shi na rayuwa fadha kasa'idu wannan shine hayayye la as'ada minhu wa manhajar hajara kitaballah wanda ya tsere ma littafin Allah ya mu ƙur'ani hijira wa hawa hawahu shahawatihi manhajar lahu ya mai da sha'awa-sha'awansa da sarran shi zama shi ne abin bi gare shi fi hayati a rayuwan shi faza ka shaƙiyu haƙƙa wannan shi ne faɗaɗɗe taɓaɓɓe na gaskiya akhi ya kai ɗan wana ma ƙauluka fi man waza kitab Allah ta'ala fi raffin min arafa fi baitihi hatta ala hulguba me kake faɗe game da wanda ya sanya ƙur'ani musafi a gidan shi a shelf daga cikin shelves ɗin shi ya sanya ƙur'ani har sai da ƙura ya ma sai da ƙura ya a ƙur'anin an lura wa in harraka in kaga an taɓi ƙur'ani a gidan shi fa na ma yi yuharriku ma baina tara tara ukhra li tanzifihi min na gubar in kaga an taɓi ƙur'ani an taɓa ne domin za a yi morphine ka gane a ɗan gogoge ya a goge ƙuran wai tsakanin mutum da ƙur'anin da ke gidan shi kenan wa qad yuhariku ghayru li yaqum bi hadhihi muhimma wani lokaci ma ba shine mai gidan yake taban qur'anin ba a mai aikin gidan ne za a sanya titin za ta tabi qur'anin ta gogoge ta gogoge shi ko mai gidan tsakanin shi da qur'ani sai dai ce ina da hafsu ina da warshu ina da qalun duk ina da su in an je za a gansu to malam kana da su kuma ba karanta mai amfani kana da su Allah ka yafe mana yace وقد يحركه غير ليقوم بهذه المهمة وقد يحركه الأطفال wasu gidajen ma ba masu taɓan ƙuranin sai ƙananan yara lil abaf kawai wasa bihi ahyana wani lokaci akhi kam wa kam min ulaika alladhina la yatadhakkaruna akhira marra qaru fi kitabillahi ta'ala dan Allah sau nawa ake samun irin wannan cikin musulmai wanda su ba san ƙarshen lokacin da suka taɓa karanta littafin Allah sun dare da karanta littafin Allah sun manta akhi ya kai dan wannan zalika huwa hijir wannan dinnan shine hijiran da ake magana shine guje ma qur'anin da ake magana wa sahibuhu mai irin wannan aikin gadan a gobe huwa alladhi yakunu alqur'anu khasima shine wanda qur'ani zai zama abokin husuman shi shine qur'ani zai kai ƙaran shi a tsaya ga qur'ani kuma ana ana ana ana ana shari'a Allahu akbar manzan Allah ya kai ƙaranka a kotun alƙalin alƙalai Allah kuma na a ce mutum zai ci nasara ai kaka yadda a kai ƙaranka wane annabi yake kaiwa ƙara masu gudun maƙur'an masu yin maƙur'ani hijira fi yawmin a wannan yinin da ya kunu muhtajin fi ila alhasanatil wahida a irin yinin da mutum yake neman lada ƙwara ɗaya haye sai ga a ranar kuma an shiga shari'a tsakanin shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsere ma Qur'ani mai akhi ayu hirmanin azam min rajulin wani irin tsiya ne ko haramta ma kai ne irin haramta da mutumin da yusbihu zai waye gari wa yumsi ya yammatu wa huwa kitaba rabi yana kallon littafin Allah amamu a gabansa thumma la yatawazzaru minhu li akhiri irati amma ba zai dan ɗibi wani lada a cikin littafin ba ga yana gani amma ba zai bude ya karanta ba kaga bai ɗibi komi ba kenan qala abu musa al-ash'ari ga babban malamin na qur'ani an kadawa da shi abdullahi bin qais radiyallahu anhu yace inna hadha al-qur'an lalle wannan qur'ani ka'inun lakum ajra yana samar muku da lada wa ka'inun lakum yana sa muku ɗaukaka da daraja wa ka'inun nura yana baku haske qur'ani wa ka'inun alaikum wizra sannan yana samu muku zunubi da alhaki da tambaya da ƙalubale yi ƙurani ba ah, in an yi mishi abin da yake bukata shi ke na tsira in ko ba yi ba akwai tambaya ittabi'u hadhal qur'an in ji abu musa shi yace ku bi wannan qur'anin wala yattabi'annakumul wala wala yattabi'annakumul qur'an kar ku bari qur'ani ya bi ku ku bi qur'ani kar ku bar qur'ani ya bi ku fa innahu domin yanda abin yake man yattabi'i alquran duk wanda yake bin qur'ani yahbitu bihi fi riyadil janna in dai kana bin qur'ani kana bayan qur'ani kana bin shi kamar yadda muka faɗa ɗazu zai ta janka zai ta janka sai ja ka sai kai ka farfajiyan aljanna sai aljanna kawai malam wa man ittaba'ahu alquran wanda ya bar qur'ani kuma a baya qur'ani yana bin shi yace yazih ay yadfa fi qafa zai rinka tunkuda abin nan ƙiyan shi fa yaqdhibu fi jahannama ya wurga cikin jahannama Allah ya tsare ni ya tsare ku daga jahannama wa ana aqif bika inda aksamil hijir yace ga nan ga ma karkashe karkashen tsere ma Qur'ani da mutane suke yi li an qula laka hadhihi al kalimat al jami'a in ɗauko muku wannan kalmomin wanda suka tattaro alkhairai lil imam ibn al qayyim na babban malami ibn qayyim wa yuhaddithuna yana sanar da mu ana aksami hijranil game da karkashe karkashen hijiran qur'ani kuma yana gan zamu yi tsaya a nan wajen insha Allah tunda dai mun samu mun karanta daidai gwargwado. kuma yadda na gani yau dai alhamdulillah na kama duk an yi la'asar malam ni na ga wasu sun yi magariba Allahu akbar Allah ka sa ni kuma na yi isha'i Allah ka sa kuma sanadiyan wannan abin da aka faɗan ya mana allura mu miƙe tsaye ya zama ko a ko traffic light ne aka tsaye da kai sai ka ɗan ha <laughs> ah, ko ba haka ba in dai mutum ya gurin matsala ka gane ko ɗan duk wani dama malam da ka samu malam ka rinka kana ɗan duba kana ɗan duba malam saboda kar ka je lahira ƙur'ani ya zama hujja a kanka sai dai ya zama hujja gare ka insha Allah na ga wani ce ya daga hannu Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu ya didi na zo ka zo a makara amma dai tambayin tunda ka riga ka daga hannu barakallahu fiku wanda ana son mene ba a ba a biyan shi to wannan dai matsala ne khilafiyya an lura yawa wasu malaman ko da yake duk sun fitar da bayani duk wanda yake da halin shi wanda yake da hali abinda malaman suka ce kawai kawai da kai daga barin abu ya so da za a yi ma iya biyan kamalan an lura wanda duk yake da hali an so ya kawo da kai daga barin karɓan wani lada don ka karanta ƙur'ani mai girma ko ka koyar da ƙur'ani mai girma in dai kana da hali magabatanmu na ƙwarai su suna jin haraj. karɓan wani abu don sun koyar da ƙur'ani a biya suna jin laifi ne shi sa imamu shatibi za ka a cikin shatibiya ya ce fa'ammal karimu sirri fitibi munafi'a ba shi ba ta khayyarhum nuqaduhum kulla bari'in sai sai mene wa laysa ala quranihi muta'akkila ko ku lura da wannan baitin ba wa laysa ala quranihi muta'akkila shi ba yana ci ne da koyar da qur'ani ba shi imamu nafi' to da haka ana son wanda yake da hali ya koyar ne kawai Allah ya biya shi an lura wanda kuma ya zama shi ma da ƙyar yake haɗa wasu abubuwan malam malam ka ce a biya ka eh, eh mana yanda waɗanda suka ce ɗin nan kakka karɓa suke da hujja da hadisi shi ma mai karɓar yana da dalili da hujja a cikin ma na wannan ya ce ne khairu ma mafi alkhairin abinda mutum zai ce a biya shi shine littafin Allah ya koyar Allah ka yafe mana to da kanan suka hada hadisan shine mai hali kar ya karba mar hali ya karba hada tambayan yanzu watan fa yayi chairman wata yayi ba biya ka gane a ya ga mace <laughs> ko gano gaba a in ba shi manan in ba hali manan Allah ka yafe mana so da yawan lokaci haka ake barin makarantar Qur'ani masu koyar da Qur'ani an mai da su ma ba ma muhimmai ba an mai da su wulakantattu kaga malamin da ke koyar da ƙur'ani a gida abinda ake ba shi bai kama kaban kaban wanda aka ɗauko shi yana ma yara lesson na english da maths ba a gida a wannan wulaƙanci ne malam ba za ka daraja ƙur'ani ba ya kamata mutane su rinka daraja ƙur'ani su daraja masu ƙur'ani a nan muka faɗa muka ce annabi ko gawan makarantar in annabi zai mutane biyu sallah ya ce cikin biyu na wanne ya fi ƙur'ani ana nuna ma annabi wanda ya fi ƙur'ani da ce to wanda ya fi ƙur'ani a matsori shi kusa da ni shi ko ɗan sai a ya shi daga ɗan gaba <laughs> in ya zo sa su a kabari sai ce wanne kuka ce ya fi ƙur'ani nan sai in an nuna wanda ya fi ƙur'ani sai annabi ya kai shi can gaba wajen Allah haka kaga shi kuma wani sai ya sa shi daga baya <laughs> Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu saboda ka gane malam in ba shi malam ka ranga karba ha ne eh mana in ba shi har da tambaya hada tambaya alura idan kuma da shi malam kawai ka dake malam yau Allah ne mai biyan ka kuma dama ko nawa aka baka ba biya ka ya Allah ka yafe mana Allah ka ji mu kuma mutanen mu su basu iya komi ba sai irin wannan abubuwan gane nan da nan kaga an zargi malami an zargi mai koyar da ka dai abubuwa iri iri to mu daina irin wannan malam abin da ya shafi qur'ani daraja ne matsayi ne hayewa ne darajar duniya fihi zikrukum mun sauka muku da littafin da ɗaukakan ku yana cikin shi a cikin zukur ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqawmi shi qur'ani ɗaukaka ne gare ka kai annabi muhammadu wa liqawmi da kuma jama'a Qur'an nan shi ya daraja mu fa ya sa muka fi duka sauran mutane kuma in ba rike Qur'ani ba ba ɗaukakan Allah ka yafe mana ka ɗauka al'ummar wannan mutane da suka hada wannan wuri haddani Allah ka karba mana Allah gafarta mana Allah ka maida tunaninmu da hankulanmu da himmanmu ya koma zuwa ga littafin Allah kuma sakacin da muka yi a baya rayuwarmu Allah ka yafe mana duk sakacin da muka yi a darare da yana nan rayuwarmu game da Qur'ani Allah ka yafe mana kuma ka tsare na Allah ka tsare su kar mu ƙara koma zuwa ga wannan sakaci abin da ya rage mana na gaba Allah ka sanya dararen rayuwana da ya rage da ni da su da yana ne abin da ya rage Allah ka samu duka ma Qur'ani koyan shi da karanta shi da karantar da shi da haddace shi da koyan fassaran shi da fassara shi da aiki da shi da hukunci da shi da kai mishi hukunci ko kuma kai mishi ƙara ya rabbal alamin kuma ka haɗa mu da ƙur'ani a duniyan nan har ranar raso mu ka haɗa mu ta da ƙur'ani har cikin kabarinmu ka haɗa mu da ƙur'ani a filin ƙiyama Allah ka samu fito filin ƙiyama tare da ƙur'ani kuma Allah har aljanna ka kai mu tare da ƙur'ani ya rabbal alamin duk abin da ka bamu game da ƙur'ani Allah ka tsare mu karya zama sanadiyar rasa lahira sai dai ka haɗa mana darajar ƙur'ani na duniya da na lahira kuma ka sa na lahira tafi duniya ya rabbal alamin kuma duk abin da muke game da Qur'an Allah ka tsarkake niyoyinmu Allah ka sa muna yi saboda kai ne muna yi saboda ranar gamuwa da kai ya zal jalal ikram albarkacin zamanin da muka yi na wannan kwanaki Allah ka sanya albarka ga wannan masallaci na Uthman ibn Affan Allah ka ji kan malamin mu limamin wannan masallaci da ya riga mu gidan gaskiya Allah ka ji shi Allah ka sa yana kyakkyawan matsayi ka kai haske kabarinsa da sauran duk wanda suka rasu a wannan masallaci Allah ka ji kansu albarkacin wannan haduwa namu kuma Allah muna roƙonka ka sanya albarka ga duk masallata wannan masallaci ya hayyu ya qayyum Allah ka sanya albarka ga jagorori da shugabanni na wannan masallaci da limamai da shugabanni da masu tsabtace masallaci da masu gadin masallaci da masu zuwa sallah Allah albarkacin haɗu wannan namu tun da Qur'ani ne kun san Qur'ani gidan albarka Allah muna ka rarraba mana ka samu samu albarkacin Qur'ani ya rabbal alamin kuma albarkan muna roƙonka ka kai shi ga dukkan iyalanmu duk iyalanmu Allah ka sa wannan haduwan namu da albarkan Qur'ani ya kai gare mu da ƴaƴayenmu da iyalan namu kuma Allah muna roƙonka albarkacin haduwan nan ka sanya albarka a wannan anguwan usetu kenan wannan anguwan Allah ka sanya albarka a wannan gari na Abuja ka sanya albarka ga ƙasar mu Najeriya sanadiyan wannan haduwar namu duk abin da ya lalace mana Allah ka gyara mana shi ka canza mummunan halin da kyakkyawan halinka ka shige mana gaba ka tsare mu daga dukkan sharri ka hada mana dukkan alkhairi ya rabbal alamin ya hayy ya qayyum na ya sallama to ka samu liman afwan اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين